Domin kallon wannan shiri ku saukar da manhajar Kallo 247. Ita kanta women ita ma dai cikin gasar ne sannan kuma ita ce topic ta biyu amma dai bari ku ji ta kada ne muku fashin baki kafin ku saurara. Wari ya kai ne. zan yi magana kan wata halitta tun daga foundation har zuwa linta gaskiya halinta yeah it is zan faɗi ta na sake faɗa na ɗaga ta a lifta ku dan fuskanta yanda a lokacin suka kaskanta wai su ne muke wa kallon kazanta a haka ne zamu dinga kasanta cin zarafin su ya zama na aiki wanda ya on period mu kulle a daki a raba a gado ko ganimar yaki jariri ya ko a birni a yi tsaki ilimi ya zo haske ya zo amma ba su tsira ba abinda ake musu tunda har yanzu ba a daina ba kun canja salo ne kawai shin ba za ku bar su su huta ba kun san me ni kuma ba zan tsagaita ba stop all the hating and stop all the raping and when they need it we should give them a company stop women trafficking stop faking dating and taking young girls as a men are making money but to see me any academy what you can do they can do and even many carbon capacity think of your family think of your sisters and think of their destiny think of her who took you for nine months in a womb man i'm not suggesting ya zama dole mu girmama woman. kamar yadda dai kuka saurara da aka bamu topic akan women duk da dai na ji mutane da yawa a cikin gasar suna ta yin magana akan budurwarsu mahaifiyarsu kanne ban ma akwai wanda ya magana gaskiya akan kanne sannan kuma da dai sauransu to ni kuma sai na ga gaskiya kamata ya a ce na fito da sabon abu wanda zan taɓa gaba ɗaya ilahirin matan duniya kamar yadda in kuka saurari wakan nan za ku ga ina magana ne akan cin zarafi da ake musu tun daga zamanin zamanin da babu ilimi har zuwa wannan zamanin da ilimi ya samu gaskiyar magana a lokacin da zan rubuta ta na ji rauni sosai a zuciyata saboda ni kaina a lokacin da nake rubuta ta sai da na dinga jin raina yana taimun ba daɗi you know irin emotional feelings din nan gaskiya dai sai na ga ya kamata dai kuma dama ya kamata a ce ma na yi tun ma ba a cikin gasa ba na yi waka makamancin wannan to kuma alhamdulillahi sai gashi ya zo mana a cikin gasa wanda da wannan waka na samu na haye mataki na gaba